وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى mai girma gwamnan jihar kano da abdullahi umar ganduje mai girma mataimakin gwamnan jihar kano da nasiru gawuna mai girma shugaban jam'iyya masu girma 'yan majalisar tawagar mai girma gwamnan kano masu girma ba'adi daga cikin majalisar babban majalisa ta da jikar kadiriya da muke cewa da su a nan baki daya a yan jaridu da jami'an tsaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina yi wa mai girma gwamna maraba a wannan gida nasa mai albarka kuma a wannan library mai dogon tarihi wadda wakilin nan yi bayani a gaba akan a takaice kan irin tarihinta amma kafin sannan ina so na yi wa da girma wata jinjina da godiya mm. bisa irin yadda ya ɗauki cuta ta wato kare mutunci da farama ta shugaba sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayi da wannan lokaci muna jinjina ma kwarai kuma muna ƙara cewa Allah ya saka mutu da abu na biyu muna godiya a kan irin abin da ka saba yi kullum yau da gobe na mutuntawa da karramawa ga wannan gida da dai a tsawon gwamnatinka ka saka wannan daga cikin tsarinsa duka sallah in ta yi za ka shigo musamman don neman albarka wannan gida kuma da ke da dukkanin tawagarka wannan wato wani abin alkhairi ne wanda wanda suke a kujera irin taka a gurin kamar ga wannan duka suka zo a munasabobi amma dai ya zama an ajiye lokaci in dai sallah ta yi za a ganka munasaba wadda ba mu da irinta ta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na gidan sarki ko na gidan kadiriya ko kiban kadiriya za a ganka wannan babu shakka ba wanda ya samu wannan tutar ya ɗauke ce ya karkaɗa kuma kamar kai da kai muna godiya kwarai da Allah ya hore maka wannan kuma ga wannan ban girma da kai wa wannan gida a marar ta uku da ɗauki wata babbar gada wadda take mai tarihi kuma mai ɗauka sosai ya sake karar wannan tafiya da ita muna taimaka godiya kan godiya Allah ya saka maka da kai ah, yau wannan gida na kadiriya yana ƙara bai da farin cinsa kwarai da gaske muna so mu sake ɗauka wannan dama na godiya bayan duk ɗan abubuwan da kai kuma irin kodarin da kake da shi na shigowa cikin kammala babban cibiyar addinin musulunci da shi wani asibin kabara wadda ke abuja kuma irin yadda duka wanda yake nan ya ji irin yadda ka ɗauki aniya a filin taron mutumin kadiriya cikin miliyoyin jama'ar kajira da kuma musulmi ka yi wa mutane albashi da cewa nan ma kana nan tafi to muna fatan Allah subhanahu ta'ala irin yadda mu taba ganin abin da ka dauko a gidan da ba ƙarasa ba muna fatan Allah ya ba mu ikon mu ga kammala wannan niyya ta alkhairi da ke garin wannan abu kuma zukatan kadirawan Najeriya na kudancinsu da na arewacinsu da na ko'ina tana nan kan wannan aiki na muke fatan Allah ya da a cikin lokacin ka kai za ka zo da jagoranci shugaban kasa a zo a biki buɗe wannan wuri a kasar Allah ya to bisa irin waɗannan alkhairai da wannan albarkatai sai na ga cewa ya kamata a yau wannan ziyara da kawo ka cikin zuciyar yaran kadiriya wannan maktaba da ake ganin ta ce zuciyar yaran kadiriya ba mu da abin da ya wuce wannan talifai ne ga sunan ah, za a gan su da waɗanda aka sani ba eh, na bugun zamani da ɗaɗɗu da kuma na ɓangaren da yake ake cewa mahadudat wato littafan da aka rubuta su da hannu wanda a takaice babu lokaci amma idan mun tashi zan zagaya a nuna girma ga muna ga kaɗan daga ciki muna da mahadudat wanda aka rubuta da hannu daga shekara ɗari zuwa shekara ɗari biyu zuwa shekara ɗari biyar har da shekara dubu da wani za a dangan su mahadudatin nan muna da sama da dubu hudu yanzu a nan wanda da dama daga cikin masu bincike da kasashen duniya suna zuwa kasashen larabawa suna zuwa daga algeria daga morocco daga saudiya daga iraki daga kasashe daban-daban daga ingila da kasashen da faransa duk sun zo wurin nan kuma kowa yana ba da da cewa wato ya daɗe yana yawo a duniya da gani aka tara abin da ya gani a nan wanda daga ciki zan nuna mai girma gana wani alƙur'ani wanda aka rubuta shi ya hau da shekara dubu da rubutu sannan daga ciki akwai rubutu na sinna usman bin affan khalifar manzo Allah sallallahu na uku wanda ya rubuta da hannunsa a lokacin ziyarar malam kabara da ya ta shikanda a rasha suka gina shi hoton surutu yasin ya rubuta sinna usman bin affan ina nan a cikin muna a al-musahul um ina nan a cikin wannan mutawa wannan jin daɗin irin yadda girma gwamna ya riƙe wannan gida nasa da zuci da gaskiya shi sa muga ba kuma wanda zan koya masa yau wannan zama zama a nan za a yi shi muna gode maka muna ko fatan Allah ubangiji ya maka jagora al'amura da aka sanya a gaban alkhairi Allah ubangiji ya sa kammala su cikin nasara kuma kuma kyakkyawan tarihi wanda wannan ka bai irinsa a cikin jihar Kano ba kuma daga cikin dai muzirin namu da kuma nuna farin cikin namu ya abinda da ke so bikin magana da gani in ya gama ganin waɗancan masu dace ce ga wannan maktaba Allah ya albarkace ta da wasu abubuwa guda biyu abin alfaharin ba in ce wai jihar Kano kai har Najeriya baki ba yanzu wannan abin da ake gani a cikin wani abarbe eh, wani dutse ne mai wato wanda eh, daga cikin wanda suka asasa wannan gida Shafi ibrahim da ne shi ne tsawa da gutsun ya wani abu ya faɗo bayan gidansa a cikin dare sai ya tashi cikin daren ya nemi wuri dai ya ce aje a tona a ga menene wannan aka tona aka yi ƙoƙarin a samu aka yi ba a gano bai ce a yi. da rami aka ƙara ramin aka je aka je sai da aka samo menene wannan abu wanda daga cikin waɗanda suka zo a kura da suka zo daga ingila sun zo sun gani suka so su yi min dabara su ko za su yi a yi bincike a kai za su ba ni kuɗi nan da yawa da su ba ni bukata bukata ko ba za a ba ni bukata su to a taƙaice ne so suna cewa dutse ne na sama irin na saman nan wanda yake yawo a cikin wanda na algilafin jawi ke yana su faɗowa ƙasa to su abin da suke faɗa kenan kuma kwanan nan waɗansu sun zo daga maroko ya fi sati shan da sallar kwana da kwana biyu kwana uku eh sun kusa ce ne zai ana nan cewa ne zai ɗin nan duwatsun da suke cikin to yana daga cikin duka zahira waɗanda wannan ba ta kusa ko abuwa kuma da wata tafiya baki ɗaya akwai gashin manzo Allah sallallahu alaihi A cikin wannan adaka kamar yadda mutanen Kaduna na Najeriya ne hmm. muna fatan Allah ya saka muku alheri yadda ake girmama Allah ya girmama yadda ake mutuntawa Allah ya mutunta ka Allah ubangiji ya sa a gama lafiya mutunci da farin ciki da karamar ubangiji assalamu alaikum wa rahmatullahi tarbiyya masu girma wanda muke tare da su manya-manyan malamai ɗayan jarida da kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda aka bayani wannan ziyara ce da gaisuwa gaisuwa ta sallah kamar yadda addinin musulunci da bukace mu yi a irin wannan lokaci babu shakka wannan babban gida cibiyar ilimi kuma an kawo ainihin cibiyar ilimin wannan library babu shakka girman mu a wannan gida kullum ƙara girma yake kuma muna zaune a tsoro to yau gashi an kawo mu cibiyar ilimi ko mu kwamfada a sai mun koshi mun gode kuma na ji bayaninka akan al'amuran da suka taso na kare shugabanmu shugaban tarasai annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu shakka wannan yaƙi ne namu duka baki ɗaya kuma kuma muna gode muku domin kun taka rawar gani babu shakka wannan mukabula wacce aka shirya malamai sun yi aikin nasu na malanta kuma sun nuna cewa su masana ne ko ba sani kawai ba suna aiki da sani domin shi ilimi amfaninsa ya aiki da shi akwai masu ilimi amma ba su aiki da ilimi nisa ma muka samu kanma irin wannan tafiyanci amma alhamdulillah an ɗauko turba yanzu don allah ya yarda gwamnatin jihar kano za ta ci gaba da bibiya har sai an ga ƙarshen wannan abu sannan kuma maganar babban santa ta abuja wacce take na je ba sau ɗaya ba sau biyu ba mun ba gada muna haura rafi har ta kai shugaban ƙasa ya sa aka yi babba gada ta zuwa wannan headquarter da shi ma muna don Allah ya yarda tun wannan ta gada ina ba alwishin shugaban ƙasa muhammadu buhari shi zai zo da kaddamar da wannan ya ma mataimakinsa shi sa ɗan ba shi kuma ya yadda zai zo ya mutu wannan gada na babbar kasuwa da gada ko kuma wani rami na ƙasa sun sani ko ka samu dama ka je ta kuɗe cikin wannan rana wanda ya haɗa babban asibiti ɓangaren haɗari. ta ƙasa shi ma an kammala shi duk kuma wannan da sunan shek karibullah a kan shi da haka muna godiya Allah kuma saka maka da jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Um, alhamdulillah yanzu um, za a yi addu'a kamar yadda aka saba sannan maulana khalifa kuma zai yi